lahi bacin can ya ce yau abduzu man karsha a wahawa zilluhu fa min wal man wahawa habiru Allah yana ɗaukaka wanda ya so ya waye da wanda ya so kuma ya ƙasa da wanda ya so baiwa bayarwa nasa ne in ya hana ma duk shi ne to shi ne ce to fa haɗa lahi amma fa ubangiji ya ba wa manzon Allah ya ba shi abin da bai ba wani ba ya ba shi komai na mukamatu na darajoji wadda ta fifici kowa yawa tulkar rusul faddanna ba'dahum ala a minhum man kallama Allah sai Allah ya ce warafa a darajatin ya daga shashinsu ya daga shugaba sallallahu alaihi wasallama akan dukkanin rusulu ya ci da darajoji darajatin balantana wasunsu sallallahu haka ya bawa manzan Allah cikin wani ta A ɗahu fa a habahu wa jidahu wa za ta ko yawwa to ne wa hawa habibuhu Yawanci ga kuma shi da masoyinsa ne yanzu masoyi akwai abin da zai yi wa masoyinsa zai wa masoyinsa hajaru ne tsare masa wani abu in kaga ka tsare mutum wani abu to akwai wani abu a cikin soyayya ba ta kai inda ake bukata ba amma in soyayya ta kai soyayya me ba za ka ba masoyinka ba matar kama ba sai ka bashi ya aura ba ka sake ta in soyayya ta kai soyayya a ah, sahabbai ba sun yi haka ba suka dinga sakin matansu suna ba wa muhajirun ansar ai sun nemi haka ko sun nemi yin haka sa'ad bai nemi haka ba yace mata na biya ga abdurrahman bin auf ko kana son wata a ciki to balantana kuma Allah da manzon Allah wanda shine habibin shine sirrin soyayya gaba daya ne masoyin Allah wa kullu kabirun shau ya ce duk wani babba lasa ya ce, wallahi karami ne inda hu a gurin annabi duk wanda za a ce babba ne za a ce kabiru ne babba ne to sai da in ba faɗa annabi ba to ah to ai me nema ne gurin annabi al yadul uliya khairun min al yadus sufla ai shi hannun da yake a sama shi ko shi ne mafifici daga hannun da yake a ƙasa to kowa a gurin sa yake nema da mala'iku da rusulu da annaba balantana sun su duk daga cikin arzikinsa ne Allah yake kwaranyo musu shi yasa duk wanda ya je Madina to bara ne ya mai bara ne a wajen annabi mai nema ne gurin annabi yasa kullu Kabiru inda hula sagiru abuhu yace yace kaga babansa khalilun shine khalilullahi annabi ibrahim kenan ya ce kuma ga kuma shi annabi Musa kalimuhu shi kuma zancen Allah mai zance da Allah ga kuma annabi Isa wa huwa ruhun shi kuma ruhun lahi ga kuma annabi Nuhu shakuru shi kuma shi ne shakuru yawa to kaga duk wato ulul azami kenan minar rusuli manyan annabawa kenan wanda babu kamar su sai shi ya ce wa ma kabana abdullahi fihim jami'ihim amma a cikinsu ga baki ɗansu. wa ma ka abdullahi babu kamar dan abdullahi shine annabi babu kamar manzon Allah fa qaddanna duhuru an shibhil amini yace zamanin nuka sun yi ruwa ga barin su zo da irin annabi irin sadi irin annabi to ba zai yi ba babu ba a taba yi ba Allah kuma ba zai yi ba wannan abu ne wanda yake mustahilin muhalun sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kulluhum dukkanin annabawa ko ko wa'annan rusul da aka ambata baharun kowannensu dukkaninsu teku ne minal ilmi na sanin Allah zahirun tekun nan wanda yake mai cika da kumfa ko mai igiyar ruwa to amma dukkaninsu kogunan nasu gadi ruwan dan bangale ne lada bahar al'amin in ka haɗa shi da kogin annabi saboda zuƙa yake da gurin annabi shi ma nan ne madadin nasa abin da yake gurin nasu na annabi ne duk abin da yake gurin annabawa na darajoji da rusulu din na annabi ne duk inda ga wata ɗaukaka wata daraja wata baiwa haƙiƙa din na annabi ne ba naka ba ne shi shi kaɗai ne tak wanda Allah ta tattare masa dukkanin girma mafahiru da darajoji in ga wata daraja duk daga nan ne aka juzu ne to shine kullu sallallahu alaihi kuma kaga nan shehu ya nuna mana yadda ake yaban manzon Allah in ka zo kana yaban annabi kar yabo ya sanya ka kai kasa da daraja annabawa a'a kaga sai ce wa kulluhum baharu dukkaninsu teku ne minal ilimi dukkanin annabawa can ya faɗa a cikin wasu ko me yake cewa a cikin wasu tuku da bin dadali billa da'ifi walakin wa musa wa ibrahima lahum ya ce da Musa da Annabi Ibrahim ma'anajin Maryam sai yace lahum rutubatun dukkaninsu kowanne sun tabbata da daraja Allah ya ba su babban daraja wal kullu amnul lahaifi kowanne kuma amintacce ne sai ce amma kuma dai babu kamar annabi walakin namal muhtaru sai ya ce arfa umansiba manzala shine mafi girman daraja to haka za a dinga yi ka a dinga yin ƙasar daraja annabawa gurin yabon shugaba sallallahu alaihi masu girma ne yawwa saboda hadarsu ai hadara annabi ne eh daga annabi suke sallallahu alaihi wasallama na'am yace kaga ranar su khairul anami shine fiyen talikai shine ranar su wa kulluhum su kuma dukkanin su kawaki buhu taurarin sa ne ta duru da take kewayo wasta safa'i a tsatsakin wato tsarki yawa duk taurarin da suke kewaye da wannan ranar yanzu in rana ta zo ai sai taurarin sai shige cikin rana ba za ka gansu ba amma kuma suna nan da haskensu da ba ranar to kuma taurarin za ka gani shi za ka dinga nema to rana ce ta sa ba a ganinsu na'am ya ce alayhi salatullahi summa salamuhu Ya ce ya tummu huduran li ce huduru ya tabbata gare ni tsananin huduri Ya ce ya tabbata gare ni fi salati a cikin sallah shi shine can a cikin hadisi mazala ke cewa cewa ju'ilat qurratu aini fi salati an sanya sanyin idanuwa na a cikin sallah jin daɗi na an sanya min shi ne a cikin sallah to kaga shi yake faɗan huduri ya tabbata gare ni yawa in dinga jin Allah ina hadarto Allah wannan duk ya tabbata gare ni a cikin sallah malin sallah ba karamin al'amari ba ce yawa wanda ka ga yana muhimmanta sallah to shine hakikar arifi amma wanda ga yana ya sadda sallah bai damu da sallah ba <laughs> to alama nan bai kai mukamin arifi ba malam sallah a cikinta akwai lazza a ciki akwai daɗi a ciki wanda a ciki kake hudurin Allah kake mushahadar Allah a ciki malam sallah malam ai ba karamin lamari ne a cikin ta ba yawa shi yasa addini ya girmama ta shi yasa yana daga cikin alama ka fahimci mutum bishin sa anan Allah ba gaba ɗaya. Ka yana wasa da sallah yana yasar da sallah alama bai san ma'arfa ta Allah ba kenan amma wanda ya ɗanɗani ma'arfa ta Allah Allah ya sanya san ma'arfa a cikin zuciyarsa ya fahimci sha'anin Allah sosai to za ga girman sallah a gurinsa ka duba nan mana ka duba mulamu shehu tijani yadda sallah take da ƙarfi a gurinsa ka duba mu shehu ibrahim yadda aka faɗe shi wajen sallah babu dama yau kuma haka za ga duk nan mu za ga haka suke kula da sallah Yau ka yan uwa a dinga kula a dinga kulan ko me mu dinga kokari muna yin koyi da su magabatan namu yaya suke na'am kuma a dinga kokari a dinga fahimta ita yadda harkar take na'am alayhi salatu lahi summa salamuhu ilallahi li kulla zamanin masiru wai ce tafiya ta tabbata gare ni zuwa ga Allah kulla zamani a cikin kowane zamani ya zama sairi na zuwa ga Allah ci gaba yake kada iyanki a cikin kowane zamani alayhi salatu lahi summa salamuhu ya ce da albarkacin wannan salati ake tsara al-islamu musulunci wa hawa kasiru alhalin yana karyayye Na aka fassara mana aka ce ma'ana su ahlul islam din yawa a tsara su ahlul islam din a halin suna karyayyu amma shi musulunci yana nan a miƙe yadda ike. ba wanda ya sai taɓa shi alƙur'ani yana nan tun yadda aka saukar da shi hayyu yana nan yadda yake har gobe kuma yana nan yawwa to sai dai su kuma musulman in sun yi watsi da abin da aka karantar da su da koyarwa Allah da manzon Allah to sai karaya ta ta same su kamar yadda ya same mu a yau din yawwa yawwa ko wato yar sakin wato koyarwa Allah da koyarwar manzon Allah shi yake kawo karaya a cikin al'umma amma aka rike koyarwar da manzon Allah yi aka rike ta hannu bibbiyu to komai zai tsaro. kuma kowa sai ya biyu al'ummar musulmi to amma saki aka yi ne yawa an aka kama son zuciya yawa to kaka dole ta haduwa da abubuwan da ake haduwa idan muna neman ubangiji ya tsare mu na wanne aka tsallake alayhi salatu lillahi summa salamuhu dumu li khairin nas min Ya ce alayhi salatu lillahi summa salamu su farin ciki ya tabbata li khairin nas ha daga ita wannan salati saboda wannan salati na'am alayhi sun summa salamuhu ya ce raja'i sa raina lada khairul anami gurin shugaban talikai kabiru wannan sa raina mai girma ne irin abin da nake sa rai zai bani irin kwaɗayin da nake a gurin annabi to abu ne wanda yake mai girma to anan ne gurin nema yawa sai da aisha tana cewa masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in qattu faqala la ba a taɓa tambayan manzon Allah wani abu ba ya ce babu to shau ya to ni ma ku abin da zan nema gurin annabi babba ne wanda yake yaban aljanna yake raban yardar Allah annabi sallallahu alaihi wasallama to komai sai a nema ka san kuma irin raja'in shehu na'am ya faɗa a farkon wannan diwanin kiraya la dalmahi qubayla hibai qabuli wata dihiri wa rafu gidayi wa isbitni fil hadimina wa kabala amdahi li yawm liqa'i wa yaqdaw anna al bayna bil wasl da'iman kad ishta'ala bi kulla ha hasha'i wannan duk wato dan tsomin tabi ne kafin a bani abin da za a bani ɗin. wannan shine tsomin tabi abin da yake nema gurin annabi kenan yawa farko manzon Allah ya karbe ni in ji shehu in samu karbuwa gurin annabi ya tsarkake ni sannan duk hijabin da yake tsakani na da shi ya ɗauke shi in zama na sadu da annabi ya tsarkake ni sannan kuma fifita ni duk cikin masu yabansa ya zamo babu kamana to wannan fa wai shine so mun taɓi kai sai gan ka samu wannan muradi ya abin nan to saboda baka san yadda hadarar take faɗin hadarar bane shi ya fi ka fahimta yadda hadarar take ne sallallahu alaihi wasallama na'am alaihi salatu lahi summa salamuhu yace kusuru yace takaita ta samu almadihi na masu yabo gabani na alaihi salatu lahi summa salamuhu yace dan kaɗan ɗin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama kasiru to wannan yaban kuma yawa ne duk da abin da ya samu na takaita ya samu masu yabo to amma shi yabo a janabin manzan Allah ko kaɗan ne to mai yawa ne saboda girman wanda ake yaba din shi ba shi da iyaka sallallahu alaihi Allah bai masa hajaru ba Allah bai tsare masa komai ba Allah ne kaɗai ba za ka ce masa ba amma duk wata daraja da ɗaukaka Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallama nan kuma shau ya ce alaika salatun layi da yana yi can wato da zamiri na gaiba alaihi salatun layi sun masalamu yanzu kuma sai dawo alaika salatun layi salatin Allah ya tabbata gare nan kuma yana muhadaba ne salatin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullah summa Ya yace wani dan bawa ne ya zo maka ya rasulullahi ajizun gashi kuma gajiyayye wa faqirun gashi kuma mai nema ba buƙaci amma a gurinka wannan kuma shine girma dan an zo gurin annabi kuma kowa kasa yake wanda kuma yafi ka yin ƙasa a gurin annabi to kuma shine kuma hakikanin girma na'am ya ce salatin Allah ya tabbata gare ka sun masalamuhu ya ce daga wannan bawa shine shehu ibrahimu wawa haƙiru gashi kuma ya yi ƙasa ba komai ba Ya amma fa a gurin ka ya rasulullah ya yi ƙasa yawwa ya ce alaika lahi sun masalamuhu ya ce gashi hadiminka ne ya rasulullahi da ifil halli mai rarraunan hali wa hawa qirun kuma gashi abin nauyayawa yace alayka salatullahi summa salamuhu yace gashi aiki na di yayi muni yace amma kuma ga ra'ibu mai dakon lamaruka shine Allah basiru kuma yana gani saboda haka ni kuma gani a gaban ka ya rasulullahi ka san ko ko ka mumunanta aikin ka zo gurin annabi ruwa sha a to Allah ba ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka Rasulu, wastaghfara lahumur rasul lawajidallaha tawwabar rahima inda ga sayyidina Anas gashi ya sa dubba an musu da mana aljanna ba yana daga cikin wanda aka ce musu laqad radiyallahu anil mu'minina duk Allah ya yarda da su amma da ya san yadda Allah yake sai ya zo yake roƙon manzo Allah ya ce ya rasulullah ina so ka cece ni iso na nake a ranar tashin alƙiyama kai mun alfarma manzo Allah ya ce zamma ya ce to ya rasulullahi idan mun je kiyama to a ina zan ganka manzo Allah ya ce to ka same ni wato indal mizani inda ake auna ayyukan bayi sai ce ya rasulullah idan na zo nan fa baka na sai ya ce ka je inda ake sirabi za ka ganna ana ya ce ya rasulullah in na zo wajen inda siraɗi yake kuma ban same ka ba fa ya ce ka je gurin tafkin alkasura za ka same ni ana ana sai ce ya rasulallah in na zo nan kuma ban same ka ba fa ya ce to ai gurare uku na ba zan kuskure wa ɗaya ba saboda ya san in dai ana tare da annabi to ruwa ta sha an samu yadda ake so sallallahu alaihi wasallama nan ne rahamar Allah eh ne rahamar Allah na'am haka turmuzi ya rawaito wannan hadisin ya ce alaika salatun lahi sun masalamuhu ya ce ta kaita falabarra ba za ta tutar da ni ba indal jalili a gurin wanda yake mai girma eh, inda na taƙaita ma a cikin yin abubuwa tun daga na a gaban babba Ba shi kenan na san za a yi min alfarma waye babba shine annabi shine aljalilu ya ce alaika salatin layi salatin Allah ya tabbata gare ka sun masalamuhu ya ce kaga yabona yabona mushirun menunu ne luhubbal hashimi ga soyayyar bahashiman dangi shine annabi yabona ga manzan Allah yana nuni zuwa ga soyayya ta ga annabi ya ce alaihi salatun layi kaga nan kuma sai juya yake cewa alaihi su bayan Allah wa akwai irin ahwalu da yake samun su wani zubin sai Allah ya buɗe musu dama da Allah ya faɗa mara'ani fil manami fa sayarani fil yaqazati wanda ya ganni fil manama a bacci da sannu zai ganni kuma a cikin kuru-kuru sai Allah sai Allah nuna masani wadanda sai Allah ya buɗa musu kina sai ga sun yi mushahadar manzon Allah daga ji suna alayka salatullahi summa salamu kada kuma suna suna muhadaba da annabi sai Allah ya buɗe ruhin Ruhin mutum abin duk Allah ne yanzu kai kankan Allah ya buɗe ma ruhin kamala ya su koma wannan hasken a cikin zuciyarka sai ga duk abin da ake sai ga manzan Allah baya fakuwa a cikin ruhinka duk kana kasuwa ne kana ina ne sai ga kana shuhudan annabi a cikin ruhinka abin haske ne in Allah ya watso ma shi kenan. yawwa in ka ba Allah ka ba Allah ka ba Allah ka ba Allah kuma Allah ya ma ya dubi ka da wata rahamaniyarsa ya buɗe ruhin Shi kenan, a irin wannan halin ne kaga Abul Abbas marsi yake cewa lauga ba anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma adartu nafsi minal muslimina haka Abul Abbas marsi ya faɗa yace da a ce tarfata ainin zan ji bana ganin annabi Ruhina zai ku gabarin shuhudan annabi yace da sai irga kansa shi ba musulmi bane to yanzu din ma ko farla Allah da yawa wani yana nan ba maki Allah ya buɗe masa wannan sirrin cikin zuciyar saboda tsirin soyar manzan Allah saboda girman abin da yake ji Allah ya tsarkake ruhun ruhun ya zama haske Allah ya buɗe ruhun ba abin da ruhun yake fuskanta in ba annabi ba mawajahatul hadi wa shammi arijahu wa fahamil lazi yuhi wa liqila masma'i ba abin da ruhun yake gani in ba annabi ba malam Allah ka gyara mana ruhinmu. mu isa wanda ruhin sai kyau malam wannan ne, shi yake cikin jin daɗi eh, yanzu wanda yake cikin wannan halin duk abin da zai faɗo na ciwo na menene sai dai raka ku kuna sannu yana yawwa yawwa amma bai san wannan ba to wanda ya ɗanɗani daɗin imani ya ɗanɗani lazzar soyar annabi yana mashahada annabi da ruhinsa me zai dame shi in ba shi da ko kwabo wannan duk ba zai dame shi ba sai dai ya raka ku in an zo ana ta kuka lamari ya dagule tsadan nan wane sai dai raka ku yi muku addu'a amma shi a cikin ruhinsa yana nan yana muƙasa ce da hasaken Allah yana sauka a cikin ruhin nasa malam sai kai ta zikiri kai ta salati kai ta alqur'ani kai ta biyayya Allah yawwa kana kokari kana karkade wanke ruhinka barin hikidu hasada kana zama kuma wajen bayan Allah manya manyan bayan Allah mutanen kirki auliya'ullahi to har kai ma wannan hasken da yake cikin zuciyarsu kai ma kuma zo ya bige ka to kai ma sai ga Allah bude ma wata kofa ta takawa a cikin ruhinka yawa shi ne kaga irin nan ne nan shehu ya taba gaya mana a nan cikin zawiyan nan yake cewa soyayyar da muke wa manzon Allah yace ta kai karshe ba ta bukatan ma ziyada nan shi ya gaya mana ana yace ba ta bukatar ziyada ta ƙure duk inda za ta je ta ji kat ba kuma na ba da za a iya ƙarawa an ƙura maleji ana ƙara ce sai mutum sai ya mutu saboda ƙarfin abin da ruhin yake ciki na san Allah da annabi al'abin wasa ne na da nara Mustapha mustafa aksar samta wanda kuma ya kai irin wanda suka same shi kuma sai a kulla bakin kuma ba zai iya magana ba kuma na'am to mu je alayhi salatu lahi summa salamuhu ya ce garami ya ce begena wata hayami da gigita ta a cikinsa amirun alayya wannan shine sarki a gare ni yawwa shine abin da nake bi da'imin soyayyata da annabi nake bi yawwa shine tun wajen yake cewa yace azurish azurish tiyaqal lam tisalan wa zafaran ce na je na ziyarce shi Ya ce amma kawai don shauƙinsa don ina son sa ba wai ina halarto an ce in je in yi ziyara ba da saboda ko sunna ce kuwa a tsananin soyayyar ce take jana duk abin da ga nayi soyayyar annabi ce take jana in na tada sallah to soyayyar manzon Allah ce ta jani to ba zan iya kaucewa sallah ba saboda ta annabi ce in ka ga na kyautata wani soyayyar manzon Allah ta sa na kyautata masa ta zama ita ce take iko a kaina kuma soyayyar in ka ga na guji abu to soyayyar manzon Allah ta jani na guji wannan abin in kaga na sada zumunci soyayyar manzon Allah ce ta jani na sada zumunci in kaga na ɗauki jirgi ko na tafi Europe ziyarar yan uwa ko da awa ko wani abu duk na nake bi in kaga na zo na da iyali na wai ba wai haka kawai na zo don in ji daɗi iyali a soyayyar manzon Allah ce ta jani nake kwance ma da iyali na in na zo na da almadirina soyayyar manzon Allah ce ta jani da shau ya ce garami wata hayami alayya amiru irin wannan mashahadin sai dai shau ibrahim yawanci kafin shau ba a san irin wannan mashahadin ba yawwa yawwa sai Allah ya buɗe shi kuma yawwa dan manzon Allah ya faɗa yake cewa yake cewa yake cewa ummati ummati yake faɗan hadisin ya kwanta mu yawwa yace ita al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sai kamar ruwan sama ne ummati kalmar dari yace ba a sani ba wato na farkon su ne mafi alheri ko kuma na karsha to haka ne ka kuma a bayan duba Allah Allah su ya bude ya bude wani lamari kuma wanda Allah kawo Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wanda ya nuna wa duniya yadda soyayyar annabi take yadda za ka ƙare kai fana'i cikin annabi yanzu duk irin wannan abin da yake faɗa akan soyar manzon Allah kafin shi ba a fahimci haka ba sai da ya zo tukunna albarkacinsa Allah ya buɗe wannan ka fahimci ma irin wannan ɗin da duk ba a fahimta ba sai albarkacin shehu Allah ban mu da shi Allah ƙara mana sansa mun gode da Allah ya haɗa mu da shi hmm, duk da mu gan shi ba amma mun ga masoyansa mun ga almajiransa kai alhamdulillah mu je alayhi salatu alayhi salatu lahi summa salamuhu wa alin wa sahabin salatin ya tabbata da salamu da alu da sahabu da alayensa gaba ɗaya da sahabbansa gaba ɗaya budurun wanda su watanni ne lulhudati na shari'a su ne watannin shari'a daga gurinsu da alu da sahabu ake ɗosano shiriyar Allah da manzan Allah kana kaucewa sahabban manzan Allah da alun nabi sallallahu alaihi wasallam to ka kauce wa shari'a shiriya na'am yace salatin ya tabbata gare shi matukar kwanuka ma qala khadimun muddin khadimi yace yace khadimu wani khadimi ne bara ne na annabi yace ajirin gashi kuma ce. in an ce ajiri shine wanda kaɗauka dauka yake ma aiki to wannan kullun cikin aikin annabi yake ajiru ne na annabi shine ajiru dal hashimi yawa cikin aikin annabi yake wuce duk inda gani cikin aikin annabi yake yi isa ko yake cewa tara kullu maf'uli bi fi'il muhammadin kana ganin duk aiki na yana bin aikin annabi ne kuma can yana cewa wasana ilahi da har la'ura aminu ila ma laysa fi shar'i ja'iza yace Allah ya tsare ni ba za ka taba ganin na saba wa shari'a annabi ba ba za ka taba ganin na saba shari'a annabi ba kaje da shi Ibrahim yake

يا قل هو الله كفاؤه Allah ya biya mu wannan karatu Allah ya sa ya zauna a ruhinmu Allah ba mu iko da abin da ake karanta mana wannan makaranta Allah kara mata albarka maulana shi wa larazimi Allah ya saka masa da alkhairi dukkanin ahalin lahi da suke wannan zawiya suka koma ga Allah Allah gafarta musu Allah gafarta musu dukan marasa mu kuma Allah ka ba su lafiya halin gari da halin ƙasa duka Allah ya amintar da mu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ba mu imani Khalifa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya taimake shi Allah ya ƙara masa lafiya barka shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan zawiya ta mu Allah ƙara mata albarka Allah ƙara mata albarka dukkanin shururu Allah ya ɗauke wa wannan zawiya barkan manzan Allah maƙotanmu na gabas da na yamma Allah ya biya musu buƙatunsu maƙotanmu na gabas da na yamma da na kudu da na arewa Allah ya biya musu buƙatunsu. wannan unguwa tamu Allah ya ƙara mata albarka fatiha da satul fati